Sashen Hausa na muryar Amurka yake muka magana da wannan safiyar Talata. Talatin ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da dalol da niyya. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya koma makiri ne tare da Grace Alheri Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare sirikinsa kuma babban mashawarcin fada White House wanda rahotanni ke nuni da cewa ya yi yunkurin samun wata hanyar sadarwa ta bayan fage da jami'an ƙasar Rasha. sabon shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya bayyana wata tasha ta ƙasar rasha arti da kremlin ke marawa baya a matsayin tashar farfaganda kana an fara rajista masu kada kuri'a demokaradiyyar jamhuriyar congo duk da yake babu tabbacin lokacin da za a gudanar da zaɓen to bayan kun gama jan labaran za ku ji mutane biyu sun mutu wato da wata gida ta rushe a kansu kenan a birnin iko to ko menene ke kawo yawan rushe-rushen gine-gine a jihar yanzu wasu ma ba injiniya wace ce su injiniyoyi ne so sun dina cikin aikin na na gine-gine in ka ɗauko ka ce ta shi shi ga ya gudu bi da takarda sanadan gwamnatin jihar plateau kuma ta ce za ta gina kasuwar jihar da ta kone shekaru goma sha biyar to ko bayan haka kuma akwai shirin tsaka mai wuya da ali mustapha sakwato zai gabatar amma duk sai bayan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump yana kare sirikinsa kuma babban mashawarcin fada White House Jared Kushner wanda rahotanni ke nuni da cewa ya yi yunkurin samun wata hanyar sadarwa ta bayan fage da jami'an ƙasar Rasha makonni kafin hawan shugaba Trump ka raga mulki. Trump ya shaida wa jaridar New York Times ranar Lahadi cewa yana da ƙwarin gwiwa a kansa, kowa yana ganin su da kima kuma yana aikin da zai ceto wa ƙasa Amurka biliyoyin dala. Banda haka kuma mai yiwuwa shine kuma mafi muhimmanci shine mutumin kirki ne. Bisa ga rahotanni, Kushner ya yi ƙoƙarin neman wata kafar sadarwa ta sirri da Moscow yayin ganawarsa da jakadan Kremlin a Amurka, Sergei Kislyak. farkon watan Disamba shekarar da ta gabata. Waɗansu ƙwararru a harkokin ƙasashen ƙetare sun ce yunƙurin ana saura makonni kafin cikar wa'adin mulkin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya tada musu da hankali bisa dalilan cewa wannan yana iya kawo cikas ga tsaron Amurka. yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar democrat kuma suka ba da shawarar cewa a soke damar da aka ba kushner na zurfin sanin abin da ya shafi harkokin tsaron ƙasa lauyan na krishna dai ya ce a shirye yake ya ba majalisar dokoki haɗin kai a bincikenta kan dangantakar ofishin yaƙin neman zaben trump da jami'an ƙasar rasha jami'an gwamnatin trump biyu da suka hada da mai ba da shawara kan harkokin tsaro hr max massa da sakataren harkokin tsaron cikin gida john kelly sun ce ba su ga wani laifi a neman kafa sadarwa wato wata kafa wata hanyar sadarwa da moscow da ya yi ba jiya litinin shugaban amurka donald trump ya karama waɗanda ya bayyana a matsayin sabbin jinin amurkawa masu kishin ƙasa waɗanda ya ce suna yaƙi da nufin murƙushe ayyukan ta'addanci ya ƙara da cewa suna sadaukar da rayuwarsu domin kare 'yan mu daga abokan gaba wanda suke amfani da kisan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba wajen yaƙar rayuwar bal'adama kanta ya yi wannan furici ne a jawabinsa wajen tunawa da mazan jiya wanda aka gudanar a makabartar da ke alintin jim kaɗan bayan ya ajiye furanni na karrama sama da tsofaffin sojoji dubu uku da aka binne a makabartar nan ba daɗewa ba ake kyautar zaton shugaba trump zai sanar da shawarar da ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta pentagon ta yanke na ƙara yawan dakarun amurka domin ci gaba da yaƙi a afghanistan barack obama ba tsai da shawara a kan buƙatar da ma'aikatar tsaron ta gabatar a cikin watanni na shugabancinsa na ƙarshe ba a maimakon haka ya bar wa shugaban ƙasar da zai gaje shi ya ƙara da ƙaru da za su tafi bakin daga a yaƙin da ake yi wanda ya kasance mafi tsawo a tarihin ayyukan sojin amurka yanzu haka akwai sojoji na amurka kimanin dubu takwas da ɗari hudu a afghanistan kwamandojin sun kuma buƙaci ƙarin sojoji dubu biyar sabon shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya kira tashar watsa labarai ta rt da kremlin ke marawa baya a matsayin tashar farfaganda bayan tattaunawarsa gaba da gaba da takwaransa na ƙasar rasha vladimir putin macron ya kira kafofin sadarwa wato kafofin farfaganda na bakanta shi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar bana a lokacin da ake ganin putin yana goyon baya 'yar takara mai tsatsauran ra'ayi marine le pen ana kuma alakanta kutsen hanyar sadarwar intanet da aka yi wa ofishin yakin neman zaben macron da rasha putin dai ya musanta zargin yayin wani taron manema labarai jiya litinin a fadar inda ya ce bai yi yunkurin shishigi a zaben ƙasar faransa ba duk da yake ya kare ganawarsa da le pen a watan maris waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a demokaradiyyar da jamhuriyar congo har yanzu babu tabbas a kan lokacin da za a gudanar da zaɓen da ya kamata a gudanar a bara sai dai an fara rajistar masu zaɓe a kinshasa babban birnin ƙasar ranar lahadi hukumar zaben kasar da ake kira saini a takaice ta fara rajistar masu wuka da kuri'a a birnin kinshasa mai kimanin mutane miliyan goma sha biyu inda shugaban kasar joseph kabila ya zama na farko da aka yi wa rajista ana kyautar zaton za a ɗauki watanni uku ana rajistar masu wuka da kuri'an jiya litinin muryar amurka ta yi hira da providence nsongo a wata mazaɓar a makarantar sakandare da ke lardin barumbu Je suis venu remplir mon devoir civique. Euh, je dois euh, m'arroler afin de sanctionner Nsongo ya ce ya zo ne domin sauke nauyi da ya rataya a wuyansa na ɗan ƙasa ta wajen yin rajista ta wato wadda za ta bashi ikon ɗaukar mataki a kan hukumomin siyasa da na gwamnatin ƙasar ya ce abin da ya dace kenan ga al'umman ƙasar congo sai dai galibin mutanen ƙasar suna tsammanin wato ba su yi tsammanin za a gudanar da zaɓen bana ba. Quant à moi, je vois vraiment que les prochaines élections auront lieu même en 2018. Kofi Luwagabini ya shaidawa murya Amurka cewa yana fatan za a gudanar da zaben shekara ta 2018 sabili da kabila ya wato baya so sauka daga karagar mulki ya ce shugaban kasar yana kan yana kokarin mamaye kasar Congo yana daukar kansa tamkar wani Allah a kasar. labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a jiya ne wani ginin bene mai hawa uku ya rushe a jihar lagos to ko menene kowane irin hali ne ake ciki a yanzu akan wannan rushewar ginin baban gida jibrin gare ka kakakin rundunar 'yan sandan jihar Legas, asp olarinde famous call wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin ya ce kawo yanzu 'yan sanda ba su da rahoto da ke tabbatar da dalilin rugujen wannan gida sai dai kuma bangare daya injiniyoyi da sauran masu harkar gine-gine a birnin na Legas. suna danganta rugujen da gidaje ke yi a birnin da rashin ingantaccen tsari da ya hada da kwange wajen amfani da siminti ko rodi ko kuma kasan da ake gine-ginen ko makonni biyu da suka gabata ma dai sai da wasu mutane akalla guda uku suka rasu a lokacin da wani bene mai hawa uku ya rushe a birnin na Legas. To koya mazauna birnin na Legas ke ji game da rahotannin samun rukucin gine-gine a birnin? When you look at the regulations or the institutions that regulate these bodies, the guidelines are not followed to specifications. Ya ce idan ka duba masu sa ido akan waɗanda ke gine-gine a wannan jihar fasaha ba abin ka'idojin da ya kamata kamata ya a ce akwai taswira da hukumomi suka amince da shi a duk wani gini da za a gina a wannan birni a hira da na yi da injiniya alkali usman a can baya wani injiniyan gine-gine ya ce dole ne gwamnati ta tashi tsaye wajen sa ido ga masu gine-gine a birnin daga shirin kasan nan akwai shirye-shirye za musa in shirin da za a gina a cikin ruwa ne yana nashi farni ne in gini da za a yi a kan cikin kasa ne yana da nashi hikima da za a yi mashi to mutane za gani kawai ba mutane kwararru sha ce yanzu wasu ma ba injiniya wani ce su injiniyoyi ne so sun dina a cikin aikin na na gine-gine in ka ɗauko shi ka ce yanzu eh, takardar shi shi ga ya gudu bi da takarda. Baban Yaji Firamare Amurka daga Lagos. To ba da a gaida baban gida Jibrin. Gwamnatin jihar Plateau ta yi alkawarin sake gina babban kasuwar jihar domin bunƙasa harkokin kasuwanci. Ga wakilinmu Zainab Babaji da ƙarin bayani. da yake zantawa ta musamman da manema labarai a bikin ranar demokradiyya da cika shekaru biyu da ɗare karagar mulkin jihar plato gwamnan jihar simon lalong ya ce suna da yaƙinin gina babbar kasuwar ta jos da ta kone shekaru goma sha biyar da suka gabata zai inganta harkar kasuwanci a jihar kafin mu shiga gwamnati mun yi kamfen mun ce idan mun shiga za mu dawo da wannan kasuwar har yanzu ba mu bari ba an riga an sa kwamiti yanzu mun kai daidai lokacin da muna neman wa'anda za su zo yan kwangila wanda suke so zo su yi mana ginin wannan kasuwar kasuwar ta fi karfin wanda za a ce gwamnati za ta fara gini muna so mu hada hannu da 'yan kasuwa. Kwamishinan shari'a a jihar Plateau Jonathan Mawuyau ya mun bayani kan wasu fursunoni guda shida da gwamnan jihar ya yi wa ahuwa albarkacin ranar demokuraɗiyya. Ɗayan da aka sake an sake shi ba tare da igiyan hukunci ba wato abin da za a ce unconditional release kenan a turance. Sauran guda biyar ɗin kuma wayanda suka yi laifin kisa ne kuma da an ce za su biya da ransu wato su ma hukuncin su ma kisa to amma yanzu an musu ahuwa za su yi fursuna rai da rai na tambayi shugaban kungiyar kwararru a harkar yada labarai reshen jihar plateau inda gideon barde ko waɗanne nasarori wannan gwamnati mai ci ta samu a cikin shekaru biyu da kuma inda ya kamata ta mai da akalarta to ni a gani na za a fi ba da hankali ga kyautata aikin gona a kuma ba da hankali ga fannin ilimi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla gaida Zainab Babaji, waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe ɗaya kenan da minti goma sha biyu na dare a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Duk aikinka idan ba za ka kula da 'yan siyasa ba ba za ka kuma suwane ne suka yi sanadin kawo ka ba to kana da matsala a gaba 'ya'yan jam'iyyar apc haɗaka ta apc dukkansu 'ya'yan mutum ɗaya ne babu mowa babu bora babu wadda ke goyon ba yake sansa ko wadda ba a sansa ina tabbatar maka babu ɗan apc guda ɗaya ko ɗan acn ko ɗan cpc wanda yake tare da gwamnatin nan jima'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To yau ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka fara a makon jiya wadda aka ɗauke ta a Yola inda bisa ga dukkan alamu iskar siyasar zaben shekarar tara ya fara kaɗawa kadawa. da ake gani ba a tsakanin jam'iyyun da ke adawa da juna kaɗai ba har ma a cikin jam'iyyar apc da ke mulkin ita wannan jiha ɗin inda zaka mutane sun fara duba nan da can suna neman gane waye da waye ke da sha'awar tsayawa a zaben kuma zaben ba wai ana magana zaɓe a jiha kaɗai ba ana magana har zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da sauransu kuma ana duba yadda yake da tasiri akan siyasar ita jihar ɗin da kuma ƙasar baki ɗaya idan ka saurari kashin farko na wannan shirin da ya gabata ka ji yadda masu muhawarar suka fara bayyana ra'ayi a kan kalaman da shugaban ma'aikatan jihar abdulrahman abu jimita ya yi a kwanan baya inda yake nuna cewa idan jam'iyyar apc ta ƙasa ba ta kyautata wa mutanen adamawa fa to za su iya canja sheka ko kuma su nemi wata jam'iyyar ta daban su shiga wannan dai ba shine karon farko ba da shi abdulrahman jimita wanda shine shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar adama din yake kalamai da ke saka ita gwamnatin jihar da kuma gwamnata a cikin halin tsaka mai wuya. Lokaci ya wuce ba za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce. Naka naka ne za mu tsaya a kan namu. Duk abin da zai faru ya faru. Demokuraɗiyyar Najeriya in babu kai turakin Adamawa da ba a yi ba. Daga zaɓen Amurka mun tabbatar da Allah yake ba da mulki. watanni uku za ka rantse da ƙur'ani Trump ba zai kai zaɓe ba amma Allah mai bada mulki ya bashi saboda haka duk sara da sassaƙa da za a maka dukkan soki burutsu da za a maka za mu zaɓe ta za mu bi ta in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi turakin adama ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na bindo na warkin baba ne na Dr. Bindir, na Abdulrahman Abba, na kwamishinoni da membobi da kowa da kowa, ‘ya'yansa ne, nasa ne za mu bita dukkan abin da zai faru a dama mu domin Mun yi duk wannan gwamnati na a tiku Abubakar ne. To a dalilin irin waɗannan maganganu ɗin da kuma maganar bambancin ra'ayi da akan samu a game da harkokin zaɓe mai zuwa na shekarar 2019 ne, wakilinmu ibrahim abdulaziz ya gaito kwamishinan watsa labaran jihar ta adama alhaji ahmed sajo ya hada shi da wani kusar siyasa na wannan jihar din wato mami iliyasu gamawa domin su tattauna a kan inda aka dosa to a cigaba wannan tattaunawar da yau za mu tashi ne daga inda shi alhaji ilyasu yake korafi game da yadda su suka kawo jam'iyyar ta apc a nan jihar adamawa amma yanzu ake nema a juya musu baya mu ne sanadin kawo su allah ya kawo su amma a yanzu mu ba komai ba ne mu inda muka kawo mu ba komai bane bari ga maka da CPC da ANPP da ACN mu muka dauki kwan APC a cikin mu muka muka yi kwan muka zauna muka kinkishe shi kamar yadda kaza take kwanciya kwana arba'in kirjin ya koɗe haka muka kinkishe apc eh, to amma a yanzu ina tabbatar maka babu ɗan apc guda ɗaya ko ɗan acn ko dan cpc wanda yake tare da gwamnatin nan a'a to aka wani batu har commissioner wato ko gwamnatin ku kenan akwai dan mawa da dan bora kaman su yan wanda kuka sama ku ku su ke koya mu abinda muka sani jam'iyyar hadaka ta apc ita ta kafa gwamnati mu kuma ƴaƴan jam'iyyar apc hadaka ta apc dukkansu ƴaƴan mutum ɗaya ne babu mowa babu bora babu wadda yake goyon ba ake sansa ko wadda ba a sansa gaba ɗaya ne 'ya'yan jam'iyyar apc gwamnatin nan kuma ta apc ce mu abin da muke roko duk wani ɗan apc a adamawa muna son ya yi farin ciki ya alfahari da wannan gwamnati don alal haƙiƙa babu ɗan apc da zai ce mun ba shi kunya mun yi abin da ya kamata ɗan apc ko ina yake a najeriya ba ma adamawa ba ya yi tinkaho ya ce eh lallai wannan gwamnati na canji adamawa ta kawo canji irin wadda mutane ke tsammani a kawo musu. ta me sa ake kuka su eh, wasu NAPC suke kuka ko rashin goriya ne ko me? A'a, ai al'amari na yau da kullum, al'amari kuma na rayuwa. Ka iyan al'umma gaba daya wannan sai Ubangiji Allah zai iya. Mu 'yan Adam ne, mu tara ne, ba mu da ciko, ba mu da cikon goma. wadda ya yi kuka in da mai girma gwamna ka yi wannan tambaya bari in baka irin ansan da zai bayar wanda ya ji an tozarta masa ana ba shi haƙuri wadda kuma ya ji an yi masa daidai ana godiya amma a taimake mu da addu'a allah ya ba mu dama mu kyautata wa kusan kowa da kowa yadda ba wanda zai ji ya to na gama na gama ka daga hannu kuma kana da murmushi wata kila ko abin da kace wata kila ku ne ba ku matsawa kusa da gwamnatin shi yasa ya koma gefe kuma kuna ta jefo kana ba maganan ba ma matsawa kusa da gwamnati ba a hukumance a aikace dole a yaga gwamnatin bindo Umar jibrilla dole ne a yaba mata dan akwai wani kalamai da fulani suke faɗa ko da ni ba ba fulatani ba ne suke cewa ngaingu ni ban da yaware to don haka maganan aiki a yanzu ban san a gobe ba ba gamna da ya aiki irin nashi amma a siyasance ya samu matsala a siyasance don duk aikinka idan ba za ka kula da 'yan siyasa ba ba za ka kuma suwane ne suka yi sanadin kawo ka ba to kana da matsala a gaba so a kowa shi yana ce shi fa ba wasu kawo ba shi fa talaka ne talaka ne ya shi eh, baya da ubangida kuma eh, shi talaka ya sani kuma talaka ke wa aiki amma kuna cewa mun yadda ba shi da ubangida siyasa tana farawa daga ƙasa inda yau lokacin da aka zo primary election dubu ɗari da hamsin ake barwa dubu ashirin ashirin muke rabawa aka zaɓi bindo kuma mutanen da suka yi zaɓe nan duk ba su wuce dubu bakwai ba kuma mutane miliyan nawa ne suke da botas a adamawa in ba a kawo shi in yasko ba su kawo shi ba komi sonsa da ake talaka za su zaɓe shi kuma bari in gaya maka wallahi wallahi an zaɓi apc an zaɓi umaru Jibrila. amma ina so ya kare martaban apc da umaru jibrila wato ni umaru jibrila uba ne a waje wato kudin shugabannin apc wasu wani zai mamaki ganin kanci tunda yana wa talaka kuma kun ce a zaba za a wa talaka aiki da zaka zo kuma sai aka ga kaman kan cewa watakila kwangila ne da ba a samu ko kuma shi yasa kuka fita kuna ta kuka kuna ta kumfan baki ko me yasa ba ku tuna da shugabannin jami'ar din a'a wato abinda muke roko ga dukkan wanda ya taimaka aka aka taho ga tafiyar na inda aka zo muna roƙon fahimta muna roƙon haƙura da yadda tafiyar take yi abu na farko shine mu da muka zo gwamnati fatanmu mu fidda jam'iyyar apc da duk wanda ya sa eh, bindo umar jibrila ya zama gwamna shugabanmu a nan duk mu fidda su kunya domin a lokacin da muke ma yaƙin neman zaɓe faɗi ake cewa ɗan talikin nan ba zai iya mulki ba to Allah ubangiji subhanahu wata'ala sai ya bashi basira sai ya yi abin da ya fidda mutane daga wannan kunya na zargi na cewa ba zai iya ba mun fidda al'umman adamawa daga kunya ya yi aikin nan in akwai akasi da aka samu wajen tafiyar da harkan mulkin nan musamman ga 'yan siyasa kamar yadda muke faɗa shi mai girma gwamna ma yana faɗa muna ba da haƙuri za a yi gyara in akwai inda aka samu akasi mu mun san cewa abu na farko da jam'iyya za ta bukata da kuma 'yan jam'iyya za su bukata ne gwamnatin da suka tallata aka talaka suka zaba aka kafa ta ɗinnan. ta yi wa talakan nan aiki yanda gobe idan sun je gaban talakan nan talakan nan ba za su yi musu tofin alatsi ne ba. ta mahalo wani zai mamake ba wani kamar kan cewa idan kuka wasa ma eh, eh, wato shugabannin jami'a ka bijiran ku domin ana gani kamar kan cewa yanzu ma madafun ku sun so madarawa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ma shi babban hafsa ya wannan kalamai kan cewa babban jami'a ko kuma shugaban jami'ar abuja sun kankame komi wajen ba da mukami ba a yi da ku ba a da san su kuke wannan barazana. a'a babu wannan magana ne kawai wadda mutane ke yi akan titi gaskiya maganan shine shugabannin jam'iyyar nan tamu da mu da muke gwamnati dukkanmu mun yi eh, kafi a kan cewa lallai lallai lallai gwamnatin nan ta fi da apc kunya gwamnatin nan kuma ta zama ma apc zakarar eh, gwajin dafi a najeriya ma ba kawai adama ba to kuma jam'iyya ba abinda take so kamar shugabanni wadda za su haskaka ta wadda in an koma wurin talaka talaka ba zai ce kai ku tafi da Allah mai yaudara ba to an yi talaka alkawari an cika ma talaka alkawari ana kan cika ma talaka alkawari in akwai akasi da aka samu a wajen yadda ake gudanar da tafiyan insha Allah biiznillahi ta'ala gwamna Umar eh, Bindo Umar Jibrilla mutum ne mai sauraron talakawa da kuma mutanen da suke tare da shi ko da ke na san shugabanni kun dade ku kuna kukan kan cewa an dade eh, wai ana gafara sa ba ga kaho ba ko yaushe ana cewa ku hakuri ku hakuri ko hakurin da ku kasa ko kuma a ku <laughs> da kuna ganin saura to ai baka sani ba tunda ake gwamnati shi honorable commissioner shi shaida ne gwamnatin da ta shuɗe duk ɗan siyasa an ka ganshi musamman a ce ma ma esco to za ka shi yana walƙiya ne kamar ƙwarar da aka shafa mai amma ba taɓa yin gwamnatin da esco daga state esco zuwa local gama zuwa ward suke koɗe suke shan wahala ake gasa musu aya a hannunsu irin wannan gwamnati ba ga wasu kuma suna cewa eh, suna canja komai na tafiya ana cewa komai na tafiya da ana tafiya da ku ana tafiya da mu tunda ana yi wa talaka aiki wannan ban yi musa wannan ba ba yi gwamnan da ya aiki kamar yadda ya ba kuma a yanzu a Najeriya ba yi aikin da ba a yi gwamna mai karamin shekaru irin sa wanda ya aikin da ya ba amma fa yana da matsala a gabansa akwai waɗanda suka kewaye shi shi kansa kwamishinan watsa labaru ka ba bani da wata alaka da shi sai da na baki kirji zan je gidan rediyo in mayar da martani akan cin mutuncin da aka yi masa to shi kansa ya zama duwawu ne dole a zauna da shi ana masa kallon gindin kishiya a ce ta rufe ba ta rufe ba ana kallo ana dariya ina gaya maka gasken wannan magana To a gaida malamai to bari mu ja aya a nan sai Allah ya kai mu rana wa mu zo mu ci gaba muna godiya ga bakin namu Alhaji Ahmed Sajo Commissioner watsa labarai na jihar ta Adama da kuma Alhaji Mami Ilyasu Gama sannan da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ya jagoranci wannan tattaunawa din. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington DC a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai sakonmu na watan Ramadan. Sunana Usaini Salisu. a gaskiya azumi alhamdulillah wani abu ne wanda dukkan musulmi ya kamata ya yi murna da zuwan shi saboda shi wani abu ne wanda daga shekara sai shekara wanda yake shi na farin ladin kuma a cikin shi abin da ake samu gaskiya akwai lada kuma sannan yin shi yana hana mutum yin wasu alfasha wanda kamun azumin wani za ka ga yana yin su amma azumin ya zo sai ka ga mutum ya kame kuma sannan shi wasu lada ne ake samu a ciki na musamman wanda Allah ma ya ce shi ya san abin da zai ba mai azumi ladashi ba ta da adadi don haka duk lokacin da ramadan ya riske ni a shekarai ina kokarin in ga na yi abubuwa na kirki wanda suke na ibada ne da na farilla da na sunna domin in ga na samu na cimma abin da nake nema a wannan shekarar saboda akwai hadisin da annabi ke cewa idan mutum ramadan ya wuce ba a gafarta mashi zunuban shi ba to wannan mutum ya yi asara to don haka nake ganin idan ramadan ya zo to mutum ya dage da ibadu musamman karatun alkur'ani ana son mutum ya yawaita yin shi da tasbihi a ciki to ya suna malam suna malam isa tasirin azumi a gare musulmi yana da muhimmanci saboda yana hana mu aikin alfasha ko za ka aikata wani aikin alfasha in sha Allahu da katina kana azumi to da yadda Allah ba za ka aikata abin ba azumi ya zai mu ibada wadda muke yin ta mana jin daɗin ta ko da kuke yanayi na nan Lagos ya kuke ji da azumi alhamdulillah muna yin azumin mu lafiya lau saboda ya kasance ko kamar mu da ke zaune muna sana'a a duk wanda ko wata mace za zo ta neme ka da labari da ka ce mata kana azumi in sha Allahu za a ce a ya hakuri na mance kuma insha Allah kai ma ba za ka biya mata ba ku wasu maganganu wanda ya zama na ya kasance kuna kuma zai hana ka daga kai ka riga kalle kalle ka riga kallon ka in insha Allah za ka ci dai azumi kake to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice matar tsohon gwarzon fafutukar neman yancin sudan ta kudu marigayi john garan tana kira ga sojojin gwamnati su daina goyon bayan shugaba salva kiir rebecca yanden ta shaida wani shirin tashar murya amurka da ke haska fitila kan harkokin sudan ta kudu da ake kira south sudan in focus cewa rikicin cikin gida na da shugaban kasar ke riba da shi wanda ta ce yana azurta kansa yayin da sojojin ke aiki ba tare da biyan su albashi ba. ta ce ina roƙon sojojin spla e kada su yi faɗa da juna su dawo a zauna lafiya su daina wannan faɗan rashin hankalin domin shugaba salva kiir in ji ta jiya litinin ƙungiyar spla e wadda ta yi yaƙi domin kwatar 'yancin sudan ta kudu daga sudan ta rabu biyu tsakanin magoya bayan gwamnati da kuma 'yan adawa a farkon yakin da aka shiga a watan disamba shekara ta 2013 Yang ta ce idan sojojin gwamnatin suka ajiye makamansu Salva Kiir ba zai iya ci gaba da mulki ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da mutanen Sudan ta kudu miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas suka ƙaura cewa ƙasar zuwa waɗansu ƙasashe tun da faɗan ya ɓarke a shekara ta dubu biyu da goma sha uku yayin da kuma waɗansu miliyan ɗaya da dubu ɗari shida suke gudun hijira a cikin gida. shugaban amurka donald trump yana kare sarkinsa kuma babban mashawarcin fada white house jared kushner wanda rahotanni ke nuni da cewa ya yi yunkurin samun wata hanyar sadarwa ta bayan fage da jami'an ƙasar rasha makonni kafin hawan shugaba trump ka raga mulki trump ya shaida wa jaridar new york times ranar lahadi cewa ina da ƙwarin gwiwa a kansa kowa yana ganinsa da kima kuma yana aiki da zai cetowa ƙasar amurka biliyoyin dala banda haka kuma wani abu mai mafi muhimmanci shine mutumin kirki ne bisa ga rahotannin da kashna ya yi kokarin neman wata kafar sadarwa ta sirri da moscow yayin ganawarsa da jakadan kremlin a amurka sergei kislyak farkon watan disamba shekara da ta gabata jiya litinin shugaban amurka donald trump ya karrama waɗanda ya bayyana a matsayin sabbin jinin amurka masu kishin ƙasa waɗanda ya ce suna yaƙi da nufin murƙushe ayyukan ta'addanci ya ƙara da cewa suna sadaukar da rayukansu domin kare 'yan ƙasarmu daga abokan gaba da suke amfani da kisan waɗansu waɗanda ba su ji ba ba su gani ba to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin duk waɗanda ka ji su musamman ma grace alihir abdu ta yani muka gabatar da shirin da kuma mai ba da umarni malam cd da malam john wato injiniyanmu na wannan safiya kenan baba ya ku makeri ke sallawa da ku a huta lafiya